Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkanmu da sake saduwa cikin wannan tasha ta Alhassan ICT online um, tashar da take kawo muku sabbin koyarwa akan abubuwan da suka shafi zamani da kuma abin da ya shafi Pi Network har da ma nishadantarwa a yau da zamu yi magana ne akan Pi Network yadda ake yin KYC verification na Pi Network um, duk mai mining na Pi ya kamata ya ga wannan bidiyon saboda idan baka yi KYC na Pi Network ba lokaci ya zo wanda ya kamata ka san yadda ake yi saboda lokaci ya kusa da zaka yi KYC in Allah ya yarda kwanan nan um, ku biyo ni cikin wannan bidiyo saboda ku kalla yanda ake KYC daga farko har karshen wannan bidiyo idan yau kuka fara shiga wannan channel din dala ku danna min subscribe saboda in samu karfin gwiwa yi muku sabbin videos masu kyau nagode kamar yadda kuke gani da mutum ya danna mining nan zai nuna masa kamar haka sai ka danna sign into pi browser din nan daga nan ne mutum zai fara KYC na pi network kamar yadda kuke gani zai yi loading zai shiga cikin asalin pi browser din kenan to daga nan ne mutum zai fara sungulan KYC na pi eh, iwar haka ya kamata a ce komai naka yana nan ka ajiye shi ready don za ka fara KYC um, ya zamana kana wuri mai haske kuma ka ajiye ID card naka a gefe da kuma zip code na inda kake kamar da kuke gani yana loading yanzu za mu fara KYC ɗin zai shiga yanzu ciki zai kuma kawo mu inda za mu zaɓi da wani ID card za mu yi amfani sai ka zaɓi asalin ID card inda kake da shi ko premium nin slip kun ga kamar yadda ni premium nin slip na zaɓa shikenan sai ka danna next ya ba mu minti biyar a nan ana nuna mana minti biyar muke da shi uh, sai mu gaggauta yin komai a cikin time kenan sai mu danna next idan muka danna next mu kara danna next again mu kara danna next a zai nuna mana inda mu ɗauki hoto mai kyau suna gaya mana yadda za mu ɗauka ga yadda ake ɗaukan hoton id card ɗin a kwance ake ɗauka landscape sai mu danna i am ready da mun danna i am ready dai zai kai mu inda za mu ɗauki shi ainihin hoton zan ɓoye sabida ban son nuna information nawa ne kamar yadda kuke gani yanzu za mu yi danna allow saboda file browser yana so ya samu access da kyamara saboda za mu ɗau hoto da mun danna sai mu danna add front of photo din nan add front photo za mu ɗauki gaban gaban id card namu kamar yadda kuke gani yanzu nan zan ɗauka uh, kamar yadda kuke gani na ɗauka na ɓoye shi ne saboda information ne bana son nuna uh, kamar yadda kuke gani na ɗauka yanzu sai sa bayanai kawai mutum zai zaɓi country da suna asalin sunan jikin ID card naka yanzu zan zaɓi Nigeria country idan na zaɓa shikenan zaka ciccika dai bayanai Adamawa da meme naka da zip code ga inda zaka sa zip, zip code ɗin sai ka sa yanzu zan sa asalin nin, nawa a kasan nan kamar yadda kuke gani shikenan sai idan na next kun ga yadda yake yanzu daga nan sai wurin ɗaukan hoto nan ɗin yana buƙatar network sai mutum ya tabbata network nashi mai kyau ne uploading your data don't leave the app kar mutum ya fita a application din kamar yadda kuke gani gashi nan yadda ake daukan suna bukatan ka dauki hoto mai kusa kusa da fiskanka ba wai nesa ba ka dan daddaga kai ka dan wannan daga ka shiga nan sai sai daukan hoto hmm, da kanshi yake ɗaukan hoton ba wai kai zaka danna dauka ba idan ya seta yanda yake so da zai ɗauku idan ka danna am ready yanzu zan danna am ready kun ga shikenan na riga na ɗauka gashi nan na gama KYC congratulations daga nan applied yanzu saura ai approving shikenan